Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Yuni na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labarai. Yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki. Yau 'yan kasar Mali ke jefa ƙuri'ar gardama game da ƙudurin sauya fasalin kundin tsarin mulkin ƙasar wadda hukumomin sojin ƙasar suka ce zai ba da dama a gudanar da zaɓe domin mika mulki ga hannun farar hula. Jami'an tsaro a gaɓar ruwa ta ƙasar Philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da ma'aikata 55 da ke cikin wani jirgin ruwa wanda ya kama wuta a yau lahadi a gabar kogin kasar. To Allah ya kyauta kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne sun kashe akalla mutane tara zuwa sha biyu a garin Maiduguri. baya kuma sun bane su ce za mu kai yanka ubanka kai kai labari ka je ka gaya wa mutanen hira an bubuge kansa da sanda sun bar shi. haka kuma za a ji cewa biyo bayan kalaman wani dan fafutukar yankin naji delta kan cewa akwai hannun sojoji a satar danyen mai da ake a yankin mun ji ta bakin wasu mazauna yankin kuma mu 'yan yankin Niger Delta muna sane da cewar Asari da Kubu tsohon dan gwagwarmayar yankin Niger Delta yana sane da abin da ke faruwa a yankin mai arzikin mai. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniya gizo da Halima Abdur'uf ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa duka wannan sai an fara shan kashi na farko na labaran duniya. masu assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i saba'in da bangarorin da ke fada da juna a sudan suka cimma a yau da safiyar lahadin nan birnin khartoum da kewaye ya kasance cikin yanayi na shiru babu karar ababen fashewa da kuma harbin bindigogi dakarun sojin sudan da mayakan kungiyar rsf da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da hare-hare sakamakon yarjejeniyar tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe shida na safiyar lahadin nan masu shiga tsakani wajen samar da yarjejeniyar amurka da saudi arabia sun ce matakin na tsagaita wuta zai ba da damar shigar da kayayyakin agaji sassan kasar ta sudan domin tallafawa mabukata a baya dai an cimma yarjoni da dama amma suka kare saboda shugabannin bangarorin biyu sun gaza mutunta abin da aka cimma na yarjejeniyar sa'o'i kalilan gabanin fara aiki da wannan sabuwar yarjejeniya ta sa'o'i 72 ganau sun ba da labarin harbe-harbe ta sama a sassan biranen kartim da umdurman masu makwabtaka da juna. A rahotonta na yau da kullum game da yakin Rasha da Ukraine ma'aikatar tsaro ta Birtaniya ta faɗa yau Lahadi cewa bangarorin biyu suna jin jiki a gwabzawar da suke yi a yankin kudanci inda ake ganin Rasha ta yi mummunar asara mafi girma tun lokacin da dakarun bangarorin biyu suka fara gumurzu a yankin bakmut a cikin watan Maris da ya gabata. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya asabar cewa babu alamun za a faɗaɗa ko ƙara wa'adin yarjejeniyar barin ukraine ta ci gaba da jigilar kayan hatsi inda take ratsawa ta hanyoyin ruwa mallakar rasha biyo bayan shiga tsakani da majalisar ɗinkin duniya ta yi wani makami mai linzami da rasha ta cilla lardin kharkiv a gabashin ukraine ya kashe ma'aikatan sa kai da ke aikin agaji guda biyu mace da namiji a cewar gwamnan lardin Oli Sini Hope A mako mai zuwa ne dai a yi wani taro da zai halarta ake sa ran Firaministan Birtaniya Rishi Sunak zai bukaci 'yan kasuwa su saka jari a bangarori masu zaman kan suna ukraine domin tallafawa kasar ta sami sukunin farfadowa bayan kawo ƙarshen mamayan da rasha ta yi mata Yau a ƙasar Mali ake jefa ƙuri'ar raba gardama game da ƙudurin sauya kundin tsarin mulkin ƙasar wadda hukumomin sojin ƙasar suka ce zai ba da dama a gudanar zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020-2021 sun yi alkawarin jin ra'ayin jama'a a wani bangare na miƙa mulki ga gwamnatin farar hula biyu bayan matsin lamba daga ƙungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas wasu daga cikin sauye-sauyen da ake muradin yi a kundin tsarin na da sarƙaƙiya sosai yayin da wasu ke cewa a ƙarfafa cibiyoyin kula da harkokin siyasa na ƙasar wasu kuma na cewa sauye-sauyen da ake sanyi za su ba da iko mai yawa ga shugaban ƙasa ne sai dai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya na ganin ƙuri'ar raba gardamar ta yau a matsayin wani muhimmin ginshiki na auna aniyar sojojin gwamnatin ƙasar wajen cika alkawarin da suka yi na mayar da ƙasar ta farkin demokaradiyya. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawo da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa wasu da ake zargin mayakan ƙungiyar Boko Haram ne sun kashe wasu mutane akalla tara zuwa goma sha biyu a garin Maiduguri da ke shiya arewa maso gabas. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana. wasu rahotanni da ke karo da juna da ke fitowa daga garin maiduguri na nuna cewa 'ya'yan kungiyar boko haram sun hallaka wasu mutane guda tara yayin da wasu rahotannin ke cewa guda goma sha biyu ne da aka yi wa kan rako wanda ya sanadiyar mutuwar lahira an dai waɗannan mutane guda tara ko goma sha biyu kan rako wanda ya sanadiyar hallaka su lahira yayin da guda uku ke da sauran shan ruwa a bayan ƙasa wannan lamari dai a kuna a bayan gari a wannan ƙauye da ake kira mulai da ke dab da shiga cikin garin maiduguri rahotanni dai na nuni cewa waɗannan mutane wasu su manoma ne kuma suna kan hanyar su ne na zuwa gonakinsu da zuwa saran itace da wannan itila'i ya fada masu tani dai jami'an sanda a jihar borno suka tabbatar da aukuwar lamarin yayin da suka ce za su gudanar da bincike a kai mutanen gari ne haka mutanen mu ne wanda sun je eh, jeji haka yankan itace daga gwana sun je gwana sun shiga jeji yankan itace eh to shine suka haɗu da yaran a wurin yake Eh, shi ne sun haɗu da yaran yaran su ne yan kaso. A mutane nawa ne aka yi eh mutane tara ne Ok. Eh, mu a Moledin mutane guda biyar a Moledin a cikin Moledin. Ok. eh, eh a kuma cewa mutane goma sha ɗaya a mutane tara ne a cikin ma akwai aboki na ma ɗaya dan shukin gwana ya ce to bari ya shiga cikin jejidin ya tsara itace dan shi yana tsara itace Ok. to shi da ya je ya ce abun ma ya rasa da shi a ciki ayyana Eh, na goma sha abin da kaji na goma sha ɗaya ɗin wanda an doke ɗaya shi ya yi roshin na shi an kai shi asibiti yanzu yana jinya asibiti daya kuma sun bane sun ce za mu kai yanka ubanka kai kai kai labari ka je ka gaya wa mutanen jiya an kan sa da da sun bar shi. Eh, wato mutane ne uku sun ji ciwo kenan. eh mutane uku sun ji ciwo. ƙauye ke. eh ya kai ne ka je. sun zo akan babura ne ko da ke da motoci. a'a sun zo akan babura ne ne eh, a jeji suna da zama da kan babura ne suka zo a jeji ne bayan mole din akwai kawai da ana kyamar bulaburin dirtiram eh. to a wurin ne sun zo musu da mashina ne suka zo ni faki na mashina din a jeji inda ba za su gan su ba to su kuma suna yawo da shike kaga jejin itace ya tashi sosai akwai bulaburi mai gau akwai kuma ngurunguru to ya kunta kamar kudu da yamma ne aka yabo an kuma gaba daya eh. ba akwai kawai da ba na kamar ramuwan kamar ramuwan gayyaki nan ko sun biyo ba yawwa kamar yawwa kushe suka ci ai wannan abin da kuka yi saboda mutane muna zuwa kashe mutane shi suka kama kawai ba bindiga kawai a yanka kawai da adda da wuka da gatari a tsara ta haka haka suka dinga daga ba ko suka wasu ko suka tsaye su. Eh, kashe mutane goma sha biyu ko? goma sha biyu goma sha biyu. wanda aka yanka din. wanda aka yanka din. to a ce kuma ko kamar wanda suka ji raunuka ko muna raunuka. eh mutum biyu ne wanda suke a eh. kuma akwai ɗaya wanda kuma aka yanka baban shi a gaban shi wani yawo karo. Eh, amma shi ba yanka shi ba. A shi ba suka ce kai karami ne sun ji gawa kanka ba. Sai suka yi yanka sauran Allah shi ba wai shi yanka sauran. Sai suka sauran mutane kuma. Wasu mazauna ƙauyen Mulai kenan ke bayani game da mutanen da aka yi wa rankan rabu da ya sanadin mutuwansu har lahira. Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda Biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Mahmud don jin karashen labarin duniyar. Wani dan majalisar dokokin Isra'ila ya ce Isra'ila na iya samun fahimta da daidaito tsakaninta da Iran da kuma Amurka a gefe guda. idan akwai kyakkyawar bibiya game da shirin makamin nukiliya na iran din wasu majiyoyi daga jami'an gwamnatin iran da kuma jami'an kasashen yamma sun faɗa cewa washington na tattaunawa da iran domin fayyace matakan da za a kai ga shigar da batun takaita makamin nukiliya na iran waɗannan matakai na fahimtar juna ne a cewar majiyoyin amma ba juni ba da ke bukatar amincewar majalisar dokokin amurka kamar dai yarjejeniyar 2015 wadda gwamnatin Donald Trump ta yi watsi da ita a shekara ta 2018. Ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ki cewa uffan dangane da furcin da ɗan majalisar dokokin na Isra'ila ya yi wanda ɗan jam'iyyar Likud ne ta Firaministan. jami'an tsaro a gabar ruwa ta kasar philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da ma'aikata 55 da ke cikin jirgin ruwa wanda ya kama da wuta a yau lahadi a gabar kogin kasar wuta ta kama jirgin samfurin mv esperanza star bayan da ya taso daga tashar jirgin ruwa ta lazi inda ya kama hanyar sata zuwa tashar tagib laran a yankin bohol jim kaɗan da faruwar al'amarin dakarun ruwa da ke aikin tsaro a gabar suka ɗauki matakan gaggawa domin ceto rayuwar fasinjojin kakakin rundunar mayakan ruwa a yankin joy gumatai ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an ceto dukkanin fasinjojin da ma'aikatan cikin jirgin. Mahmud Ibrahim Kwari ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Tsohon ɗan bindiga a yankin Naji Delta Asari Dokubu ya zargi jami'an tsaron Najeriya na sojan ruwa da sojan ƙasa da ma wasu da ya kira ɓata gari wajen haɗa baki da masu satar ɗanyen mai a yankin Naji Delta. wakilinmu na yankin lamida abakar sokoto ya aiko mana da ra'ayoyin mazauna yankin kan wannan ikirari dan fafutukar yayi David, what the man is saying aside of somehow he is right, but... Wannan yana cewa ne suna na David kuma na akan kalaman ɗan gwagwarmayar yankin Niger Delta a sare da kubu dangane da hannu dumu-dumu na jami'an tsaro wajen satar ɗanyen mai da kuma 'yan siyasa a badakallar satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Wani lamari akwai ɗaura kai kuma mu 'yan yankin Niger Delta muna sane da cewar Asari da Kubu tsohon dan gwagwarmayar yankin Niger Delta yana sane da abin da ke faruwa a yankin mai arzikin mai duk da haka kuma muna son shugabanni a kasar su yi nazarin wannan batu kuma duk da haka mu 'yan yankin Niger Delta da ke da arzikin mai ba ma cin arzikin yankin sai dai wasu kawai ke amfana da arzikin yankin na Niger Delta muna fatar sabuwar gwamnati ta shugaba tunubu ta haɗa kai da sauran gwamnonin yankin mai arzikin mai domin tabbatar da wannan zargi ko da ke dai mun tabbatar da hakan bisa la'akari da yadda ake zargin jami'an tsaro na soji da kuma sojan ruwa da sojan ƙasa wajen ta'annatin satar ɗanyen mai a yankin na niger delta ah, shi kuwa wannan da ke da suna dick saroni ya ce I will not say Asari is right, but somehow there is a little bit true. Yana cewa ne ra'ayina kan badakallar satar danyen mai a yankin Niger Delta ko da yake dai wannan zargi ba ɗari bisa ɗari ba kuma akwai ƙamshin gaskiya a cikin maganar asari da kubu saboda idan ka zagaya a sassa daban-daban na kan ruwayen yankin na Niger Delta zaka ga jirage na shawagi kuma wanda yake ana hada-hadar kuɗi. a kan ruwa wannan shine ya tabbatar da akwai wasu matasa da suke kai dungu da mari waɗanda kuma ake ganin yaran sojoji ne da suke karɓar kudade daban-daban da haɗa kai da masu satar ɗanyen mai a yankin mai arzikin mai da haka nima ina goyon bayan a yi wannan bincike if niger is peace is because there compromise between the security and the boys ita kuwa wannan ta ce in Niger Delta, the illegal activities is something that we don't know what to say about it, but... Tana cewa ne lamarin kalar satar danyen mai a yankin Niger Delta tare da tace shi ta bayan fage abu ne wanda ya tabbata kuma bisa da akari da wannan badakalar da muke ciki a yankin na niger delta wannan zargi na dan gugurmai yankin asari da kubu gaskiya ne ta ga sabuwar gwamnatin tinubu da ta gudanar da bincike domin kowa mu a yankin na niger delta wannan lamari yakan gurɓata mana muhalli ba ma samun ruwan sha a yankin mai arzikin mai kuma al'amarin jami'an tsaro suna cin karansu ba babbaka sakamakon ta'annatin satar danyen mai a yankin mai arzikin mai muna bukatar da kawo ƙarshen wannan aika-aika domin yana gurɓata mana muhalli a yankin mai arzikin mai. Eh, eh, eh, Duk kokarin da na yi na jin ta bakin rundunar sojan Najeriya dangane da wannan lamarin ya citura. tura bayan kira da kuma aika saƙo, har kawo lokacin aiko da wannan rahoton ban samu ansa ba a baya dai shugaban rundunar sojan ruwa ta najeriya ya fito karara ya bayyana cewa duk satar danyen man da ake da hannun jami'an tsaronsa Lamidu abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya To a gaida Lamid Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 wato 1625 da kuma 31. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da minti 16 na rana yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo can da ke taɓo duk batutuwa masu alaka da mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdullahi jagorar shirin. madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu taɓo batun yadda shaida mara kyau wato negative online word of mouth a yanar gizo ko kuma kafafen sada zumunta daga abokan cinikayya ka iya kawo tasgaro ga ci gaban duk wani kamfanin kasuwanci da cinikayya a wannan zamani na intanet inda mutane za su iya shigar da korafi da zai iya sanya kamfanin kasuwanci ya rufe gaba ɗaya idan jagorori ba su ɗauki matakin rarrashin mai korafi akan lokaci ba shin me ake nufi da shaida mara kyau a yanar gizo shugaban kamfanin vision pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su rika tafi da al'amuransu don samun ci gaba da aikin ba da shawari na midiya kan Yusuf Salisu Funtuwa ya ce. Da gaske akwai abin da ake ce ma negative word of mouth a social media wanda shi ne ake ce ma wata shaida mara kyau a kafafen sada zumunta. To wannan tambayar taki tana da muhimmanci sosai musamman a wannan lokacin da muke wanda duk wani abu ko wani kasuwanci da ake yi ko yana so ko bai so sai ya yi har harkalla da yanar gizo musamman kuma kafafen sada zumunta fara fahimtar ma da farko menene shaida mara kyau a bisa kafafen sada zumunta ita shaida mara kyau ko kuma negative word of mouth social media wani abu ne wanda su mabiya ko kuma kwastomomi na kasuwannin da suke bi suke nikayya da su suke nuna rashin gamsuwarsu game da wasu ayyuka da wannan kamfanin kan sayi masu ko kuma wasu kaya da suka saida masu ko da a bisa yanar gizo din ne ko da da kuma ba a bisa yanar gizo din to wannan rashin gamsuwa idan kwastomomi suka ci gaba da yayata shi yakan sanya shi wannan kamfanin ya samu matsala a wurin sauran jama'a da suke da niyyar yin mu'amala da shi wani lokaci inda wani abu yake da matsala sosai shine wani kwastoma din shi ma yana da mabiya sosai zai iya zuwa bisa shafin shi na yanar gizo ya ba da labarin irin mu'amalar da ya samu da wannan kasuwancin ko wannan kamfanin ko kayan da ya saya ko kuma aikin da aka yi mashi kuma ita ma matsalar yanar gizo A akwai wato shi shafin wannan kwastoma din akwai kuma shafin kamfanin akwai kuma forum ko kuma community na mabiya wannan kamfanin wanda shi mutum zai iya zuwa can ma ya sa korafi to irin wannan abin idan ba a ɗauki mataki da wuri ba yana sa sunan kamfanin ya lalace kuma mutane su bar sayan kaya wurin kamfanin kuma daga nan shi kenan sai kuma wani ikon yasa yake da muhimmanci ko da a ce babu yanar gizo ko da a ce babu kafafen sada zumunta shi kamfani wanda yake ma'amala da mutane ɗaya daga cikin abubuwan da yake ɗauka da muhimmanci shine mu'amala shi shi yasa zaki ga ana yin department na customer care bankuna suna da shi duk wani kamfani wanda yake son ya daɗe tsawon shekara da shekaru yana da za ku ga yana yin department na customer service kuma abin da yasa ake yin wannan saboda a tsaka sauraron bukatun kwastomomi a ji ne matsaltsalin su kuma nan take a amsa masu wanda za a yi amsa nan take wanda zai ɗauki lokaci kuma a ba su haƙuri cikin cikin raha da jin daɗi. Abdulhalim Abdullahi Aljamawi kwararre ne a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta kuma ya yi bayani akan fa'idojin yin kasuwanci da kuma ire-iren shaida da za a iya bayarwa a social media. Farko dai kowane kamfani in dai ka ce za ka establishing business ka sani cewa kana so ka yi ne abu da jama'a because abu ne wanda kake yi kana neman income income kuma ba daga sama zai zo ba dole sai jama'a sun zo a yi patronizing ɗinka whatsoever kafin ka samu wannan hanyar samu so in ka san dole sai da mutane akwai abin da ake ce mu online word of mouth wato shaida ne da ake bayarwa a kafofin sada zumunta wannan shaida din ya kasu kashi biyu akwai positive effect akwai kuma negative effect positive effect ɗin shine kaman tasiri mai kyau wanda za ka yi establishing ya kuma danganta ne ga kai abinda da kai business ɗinka abinda ake yi me ake nufi da haka shine me kai wanda har zai sa mutane su baka shaida kyakkyawa game da business ɗinka me alakanka da customers ɗinka ya abubuwa yake duk abinda ka musu ka sani cewa shine abin abin da za su zo su kawo a media ni a matsayina na wanda na zo media na zo naga kuma suna farkon abin da na gani akan kamfanin ka inda ga cewa negative effect ne to wannan abin ya stamping kenan a zuciyana cewa eh sunan kamfanin ku bai da kyau an kuma lalata muku suna ba zan kuma zo misali in wurin cin abinci ne tabbas akwai wuraren cin abinci da yawa of course babu dalilin da zai sa na riga na san da kuna da shaida mara kyau in zo wurin ku ko kuma in kuna da tasiri mai kyau in na san da wannan dole zan so in zaɓe ku da in zaɓi wa'inda suke da tasiri mara kyau kazalika mun jiyo ta bakin biyu daga cikin bakinmu na yau akan yadda suka tsinci kansu a cikin rashin gamsuwa da sabis sabis ɗin wasu kamfanoni ga cikakken bayani da shawara daga bakin su. Sunana Suleiman Zakariya ni dan Najeriya ne mazauni a nan Manchester jihar Ingila. A takaice dai za ka samu halayyar masu saya da sayarwa yana kama da halin 'yan adam a rayuwa. Akwai na kirki sannan kuma akwai marasa kyau. Shi abokin ciniki a koda yaushe yana son a karamta shi sannan a daraja shi wurin harkan saya da sayarwa. A kasafi kuma za ka samu mutane sun fiye son harkan ciniki ko sayayya wurin masu mutunci da kyautata musu a koda yaushe a shekaran jiya nan a nan abuja ni a nan manchester nake zama ne amfani da layar wayata ta manchester na kira wani gidan abinci a nan najeriya na siya abinci saboda a deliverin a kai wani gida a nan cikin abuja amma tash sai aka dan samu matsala da su to matsalan da aka samu shine layin waya da ne amfani da shi wurin kiransu international number ne na nan kasar ingila sannan kuma su ma'aikatan abinda na lura da shi shine ba za su iya kira kirana ba sai dai ni na kira su ba su san abin da ya kamata su yi amfani da shi wurin kirana ba wato wurin sa shi international dialing code na ingila kafin su kira nan ba na so duk ba su iya yin haka ba sannan da shi mai kai abincin ya yi kokarin kirana bai same ni ba ban ga miss call sa ba sannan ta tura min text message a daga baya nake ganin text message din bayan dukkan na tura musu lambar Najeriya da ya kamata su kira idan suka kai wannan abincin to idan abu haka ya faru da kai ba za ka yi sha'awan komawa ka sai wani abu a wurin dabi da irin wannan abubuwa da ya faru saka tsakaninka da su na rashin darajawa na rashin kyautata abokin ciniki shi inganta abokin ciniki baya faruwa a lokaci guda yana buƙatar tunani mai zurfi ga shugabannin irin kafofin wannan gidajen abinci yana kuma buƙatar tsare-tsare da sadarwa da ɗaukan mutane da suka dace wurin aiki wato kamar yadda aka sani a turance putin square pegs in square holes ya kamata su irin wannan kamfanoni suke ware wani hannun jarinsu a kowane lokaci wurin mutunta abokin ciniki wurin ɗaukan ƙwararru ƙwararrun ma'aikata wannan yana daga cikin halayyan kamfanoni da suka ci gaba a duniya wurin hangen nesa domin hana faruwan irin wa'annan a bad customer experience din kuma akwai bukatan masu jagorancin wannan cibiyoyin sayar sayarwa suke zama kamar abin koyi ga ma'aikatansu saboda su ma idan abokan ciniki suka zo su ma su iya sadarwa da halayya na irin wannan kamfanonin sunana abdulhalim abdullahi aljamawi eh kwarai na taɓa fuskantar irin wannan na kuma ji daɗi ko kaɗan duk wanda aka ce yana da bukata bukata fatan shi bai biya ba ba zai ji daɗi ba na ya faru ne da ɗaya daga cikin bankunan da muke da shi na yi ta kokarin kwantaktin customer care din su sama da ƙasa nai yi suka ki saurara na abin ya kai ga ban ji daɗi ba na ɗauka maganan da kawo ɗaya daga cikin kafafen sada zumunta da nake da shi na yi postin instagram daga nan ɗaya daga cikin influencers inda muke da shi ta gani ta yi ita ma ta yi reposting ta yi resharing to sai zamanto da jama'a na da jama'anta da wasu daban duk duka kowa yana ta share sai ya to mun gane cewa ah, ashe akwai wasu wanda su ma suna fesin irin wannan matsalan dama ba su ji daɗi ba ba su san yadda za ba to daga nan sai ya zamanta an sa force ya kawo traffic jama'a suka san da wannan matsalan wa'inda dama ba sa tare da wannan banki suka ce ai babu dalilin da zai sa su yi harka da wannan banki saboda negativity da suka gani akan ta yanzu wa'inda already kuma suna da wannan bankin sai su wasu sai su ce a ah, ai dama su ma sun samu matsala iri kaza wasu kuma da ba su samu wannan matsalan ba sai su ce o oh, ashe su ma dama haka suke to akwai alamu su ma kansu za su janye da wannan banki su koma wani daban kun ga ko wannan yana nuna cewa kafafen sada zumunta na da karfi sosai wurin canza al'amari irin wannan alƙalman kiddiga sun nuna yadda manya-manyan kamfanoni suka tafka mummunar asara a baya sakamakon rashin kyawun mu'amala da abokan cinikayyar su misali akwai wani kamfanin jirgin sama a kasar amurka da ya tafka asarar kimanin dala miliyan tamanin a bisa kin sauraron wani matafi ɗaya tilo da jitansa na sarrafa sauti ya balle a cikin jirgin su sakamakon sakamakon sakacin ma'aikatan kamfanin. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin da wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrahman ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. To a gaida Halima Abdur'uf yanzu kuma lokacin da zan zakulo da karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Adam A. Eh, Adam Gashuwa suka ce Allah sarki uwa mai ba da mama tabbas yau ce ranar mahaifi ta duniya. Zahiri mahaifanmu sun koya mana abubuwa masu amfani da ba za mu taɓa mantawa ba. Allah ya saka musu da gidan aljanna. Amin. sai kuma sako da ya fito daga shehu adamu rajau ya ce a gaskiya ya kamata shugabannin mu su yi wani abu akan matsalar rashin wutar lantarki da muke fuskanta a rijau domin dai abin fana neman ya yi mana yawa ga rashin wutar lantarki sannan kuma ga tsadan man fetur ga aljihu kuma babu nauyi allah ya kyauta sai kuma sakon haɗin gwiwa da fito daga ado salati goma ga annabi rajau da malam hussein ɗan ta karasuwa tare da jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rajau suka ce baba ahmed bola tinubu don girman allah da manzansa ka sauya salon mulkinka in dai ba dama ka hau don ka ɗaura inda baba Bahari ya tsaya ba ne domin wallahi talakan najeriya na cikin uba mai tsanani domin allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa allah ka mana agajin gaggawa ko mu samu sa'idar rayuwa amin To abin da ya sau nan a saƙon naku kafin mu kai ƙarshen shirin ga labarai amma a takaici. Yajen ya tsagaice wuta ta wucin gadi da bangarorin da ke fada da juna a sudan suka amince da ita ta fara aiki a yau lahadi dakarun sojin sudan da mayakan kungiyar rsf da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da hare-hare sakamakon yarjejeniyar tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe shida na safiyar lahadin nan yau 'yan kasar mali ke jefa ƙuri'ar bagardama game da kudin sauyi kundin tsarin mulkin kasar wadda hukumomin sojin ƙasar suka ce zai ba da dama a gudanar da zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020 da 2021 sun yi alkawarin jin ra'ayin jama'a a wani ɓangare na miƙa mulki ga gwamnatin farar hula biyo bayan matsin lamba daga ƙungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas jami'an tsaro a gabar ruwa ta kasar philippines sun ce an yi nasarar ceto daukacin fasinjoji 65 da kuma ma'aikata 55 da ke cikin wani jirgin ruwa wanda ya kama da wuta a yau lahadi a gabar kogin kasar wutar ta kama jirgin samfurin mv esperanza bayan da ya taso daga tashar jirgin ruwa ta lazi inda ya kama hanyar zuwa tashar tagbaran a yankin bohol To ma madalla a gaishe ka masu raro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani shiri na musamman na kallabi. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin tare da ba da umarni. Kai har ma da injiniyan mu ta yau Mr. Helen Coden. Daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin na dare. Wassalamu alaikum.